farko da ina godiya da Allah da na samu kaina cikin ina waɗannan abubuwa da canjin rayuwa ga duk musulmi suka zo gare shi kuma sun yi ban ma Allah Allah shine mai sakamako zuwa ga da ya same shi kuma na ban Allah. Menene abin da ake tuhumaka dangane da wannan tsarewa da aka yi maka? Tuhuma ni dai kamar da aka sani an gayyace ni ya fita gayyace cin tun ba nan kuma ni alƙalin cewa zan zo in samu in an shi kiransu idan na dawo. Na dawo kuma na an shi kiransu na je aka tambaye ni ko gudu eh, ya bani kuɗi na ce eh ya bani kuɗi mun ɗari kuma na ba ga wa'in nibba na kuɗi suna waɗanda aka ba a raba masa don kuɗin kantan ɗin siyasa ne to wannan shi ne kawai na rubuta bayan wannan ba wani abin da aka tambaye ni aka tsare da kusan sati biyu ko sati uku wannan na san abubuwa ne kamar da na gaya maka farko daga Allah suke eh, irin wannan abubuwa ni kai na ina na goyi bayan a yakin cin hanci a ƙasar mu Najeriya ina goyon bayan wannan abubuwan da ake na goyi bayan janar Buhari a tsaya in za a yi adalci abinci ko wata tsakanin dukiyar jama'a a je a yi mashi abin da ya kamata amma na abin da nika bibita in dai babu adalci to akwai haɗari ga abin da mutum ke yi ni da ina magana akan kowa ba ina magana ni kaina a tahar bafara ban iya cewa an kare ko abin da wani ya ban amma ni abin da na yi na san ko da wani ya zarge ni Allah nake neman shi shi wanke ni da abin da aka zarge ni gare shi in kuma na yi shi Allah zai tuna min asiri abin nan da nace kowa ya gani kuma kowa ya jiya To akwai raɗe-raɗin cewar akwai kuɗaɗe da ka karɓa a hannun samba da suki. Menene gaskiyar wannan magana tabbas ka karɓa wa'annan kuɗaɗe daga hannun shi ko kuwa? Ai yanzu magana ko na ansa ko ba ansa ba, ai da kota sai tun da an je kotu. In na ansa jama'a za su gani, in ba ansa ba jama'a za su gani. Ni zai haɗa da wasu kuɗi wanda sama su zai ban kuɗi. Ni musamman ke ni kaina na taɓa gwamna har na bar dukiya an ban dukiya jima kuma ni bar wajen biliyan goma sha tun biliyan na biliyan tun da ina sai da na ci saboda haka amma tun da yanzu abin da ake zargi ai tun alhamdulillahi tun da an je kotu tun san bayan kuɗi za a ji tun san bayan kuɗi za za a ji. ga 'yan Najeriya suna so su sani daga bakinka ba maganar sai an je kotu ba suna son su sani cewar ka karɓa wayannan kuɗi da ake zargi ko ko babu wannan magana ba gaskiya ba ne. wallahi tallahi billahi ba wani kuɗi a tsakana tsakana da disambar sarki sauki Allah kuma shi ya sani kuma kamar da nace maka kamar da nace Allah shi in nayi in na ɓoye mu kowa ban ɓoye mu Allah amma kuma Allah ya sani kuma na bari Allah shi zai wanke ni in ina dauɗa ta tabbata in ban dauda kuma zai wanke ni insha Allah to baya ga wannan akwai magana cewa akwai waɗansu naira biliyan hudu da Ah, miliyan ɗari shida da aka baka wanda ake cewar an baka dan a raba ma malamai su yi addu'a jam'iyyar ku ta kai ga nasara shi ma wannan zargi ne ba wai gaskiya bane kenan ai kamar yadda ce maka abubuwa ne wanda sun an ka je kotu wanda ya zargi da zai je haɗu yadda abubuwan suke in kuma yana da makari ko kuma wanda ake zargi ya kare kan shi sai ya kare amma yanzu ban sa yi nisa in wata magana ga wadda magana wadda a kotu ah, ka ce ka akwai kuɗaɗe da ka karɓa a hannun yi guda so su wannan za ka kai mana bayani menene waɗannan kuɗaɗe suka ƙunsa da har ya kai ga ya baka waɗannan kuɗaɗe. ai kuɗin kamfen ne miliyan ɗari kuma da aka bani na haɗu wanda na ba kuma shi kuma ga waɗanda ya ba wani abu bane wanda aka ce ko wani ya ci abu ne na kuɗi ne aka ce na siyasa kuma da aka bani na haɗuwa ga wani ba saboda haka kuma shi kuma shi ma ba ci ci ba ya raba mu mutane kuma ba da hannu ya basu ba a kan a kan an aika ma kowa saboda ba da abun bane na boyo wanda ake son a yi magana kai to yanzu za a iya ganin duk wa'innan wa'inda aka ba mu wa'innan kudaden suna nan a raye kuma suna nan a Najeriya ba wanda ya mutu kuma akan din da an kasa kowa kowa ranan kuma wanda an sa kuma ya san an shi in ka ya adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka nang à,